a daidai lokacin da za ka samu wasu daga cikin wahabiya na zargin wasu daga cikin waɗanda ba 'yan wahabiya ba da cewa suna ba da kyautan aljanna alhali tun suna nan duniya a daidai lokacin kuma su ma fa wasu daga cikin wahabiya za ga suna ba da kyautan wuta tun a nan duniya wannan da awatawa me yasa na yi ta na yi wannan da'awa ne sakamakon jin magana da ɗaya daga cikin malaman izalan ya yi ba kawai ɗaya daga cikin malaman izala ba shugabanni ba kawai shugaba ba ya kai matsayin sakatare na izala a ɓangaren kaduna wadda ake kira da a sheikh kabiru haruna gombe ku taya ni sauraron abin da yake faɗa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni a baiti da ya zama dan wuta sau uku to shek kabiru haruna gombe in abinmu maka tambaya ne kuma mu maka ilzami da abin da kuke lizimta wa mutane sun ce a kan wannan magana da kafaɗa, na cewa wadda ya wannan waƙar ya shiga wuta sau uku in abin mu tambaye ka ne waye magabacinka akan wannan magana waye za ka kawo mana a matsayin magabacinka idan baka da magabaci ka zama ɗan bid'a kenan idan kuma kana da magabaci shi ya kamata ka kawo sai mu duba mu gani da gaske abin da magabacin ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma ka haɗa wani abu da kake gani a wurin kaɓata ne ko kafirci ne don wannan sai ka hukunta mutum da cewa ya kafurta ko kuma don wannan sai ka hukunta mutum da cewa yanzu ya shiga wuta wannan ai ba aikin ka bane kun tashi ne yanzu daga 'yan sandan Allah 'yan sandan addini kun tashi kun kai ga matsayin sojoji kun wuce matsayin sojoji yanzu kun zamo mala'ikun da ke gadin wuta har za ku iya gano wadda ya ce kaza ya shiga wuta wadda ya ce kaza bai shiga wuta ba Allah ka tsare mana imaninmu ka hana mu kafur ta ɗan uwanmu musulmi a ko'ina yake wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh